tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ilamul muwakka'in an rabbil alamin na shamsuddin abu abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bibin alƙayyimil jawziyya Allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin gaba da malam ke bayani akan ra'ayi da mutum ya furta abin da bai da dalili bai da nassi ƙarar a kai to laifi ne a cikin addinin musulunci inda malam ya kawo mana ayoyi da hadisai na annabi ya biyo baya da zantuttukan manya-manyan sahabbai da suke zargin al'amarin ra'ayi za mu tashi inda malam ya ce abu musar ash'ari ya zummun ra'aya ga babban sahabi abu musa al'ash'ari cikin fatoyin shi da nasihohin shi da faɗakarwa da jawo hankalin da yake ma al'umma yana zargin aiki da ra'ayi da furta ra'ayi Mala ya ce, Ƙaula abi Musa al’ashari ƙalal bagawi, al’imamul bagawi sharihu sunna, ya ce, Haddathana hajjaji bunu min halin, haddathana Hammad bunu salama, an Humaid, an abi raja’in al’utaridiyi, ƙala, ƙala abu Musa al’ashari, abu Musa al’ashari ya ce, Man kana inda hu ilmun, mutumin da duk Allah maɗaukin sarki ya wani ilimi falyu'allimhun nasa to ya marmaza ya marmaza ya karantar da wannan ilimi ga mutane wa illam ya alam in ko bai da ilimi akan abin da yake son ya sanar ko ake san shi da ya karantar fala ya ƙolanna ma malai lahu bihi ilmun kar ya kuskura ya faɗa abin da bai da ilimi a kai fa minal mutakallifina sai zama daga cikin masu ɗaura ma kansa abin da Allah bai ɗaura musu ba wa yamruqu min addini sai kuma ya bar addini put ya raba da addini daga tsarin da addini ya gina duk lokacin da ba ka da ba ki da ba ku da ilimi kan wani abu kar ku sake karambani ya sa ku bude baki ku yi magana in baka san abu ba ka ce baka sani ba ka faɗi abin da ka sani in ba haka ba kana jefa kanka da rayuwanka da na addinin ga cikin haɗari ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye bayan abu musa al'ash'ari sai mu'awiya ya zummin ra'aya sayyidina mu'awiya ta bin abi sufyan yana zargin al'amarin ra'ayi da ba da fatawa da ra'ayi da tunani ya asaf waɗannan bayan Allah da sun rayu a wannan lokacin sai su sha mamaki nan ba suna jan kunnun malamai ne masana malaman da tabi'ai ne suna masu nasiya cewa su yi hankali ina ga yanzu jahilai su ke amfani da kalmomin addini jahilai su ne ke kawo ra'ayoyinsu da tunaninsu wai kuma a ɗauka a yi addini da shi in ba kawai ba za a zauna lafiya ba yau jahilai su ke hukunta malamai yau jahilai suke faɗin yadda za a yi ilimi ko za a yi fatawa ko za a yi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wannan ba ƙaramin musiba ba ne bala'i ne ba ɗan ƙarami ba duk malamin da ya tsaye ce bai yadda jahilai su rika juya shi suna jan ragaman akalan shi ba to shi ya zama na baya ga dangi shi ke haifar da ma fitina cikin jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to waɗannan fa malamai ne ake ma nasiha to ina ga kuma a ce irin su abu musa irin su mu'awiya a ce sarraya irin wannan zamanin to kuma me za ka ci ƙaulu mu'awiya ta bin abi sufyan radiyallahu anhu wannan fatoyi ne da nasiyohi da jawo hankali da mu'awiya ɗan abi sufyan yake ma al'umma gane da tsoratar da su ka tsantsan game da ra'ayi game da faɗin son zuciyarsu قال البخاري الإمام البخاري يتشي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث يتشي محمد بن جبير بن مطعم يا كسنشينا كرن تد حديثي أنه كان عند معاوية في وفد cewa wata rana yana tare da mu'awiya cikin ayari min ƙuraishin waɗannan ayari na ƙurayshawa ne faƙama mu'awiyatu fahamidallaha wa athna alaihi bima huwa ahaluhu sai mu'awiya ya miƙe ya hudu ba ya yabi Allah ya ma Allah kirari ga irin abin da ya dace ya cancanci matsayin Allah sun maƙala sannan sai ya ce mun gano wannan da kyau ko. amma ba'adu to bayan haka fa innahu qad balagani anna rijalan fikum yuhaddithuna bi ahadithin laysat fi labari ya zo man cikin ku akwai waɗanda suke zama suke zantuttuka da ba su cikin littafin Allah kwata-kwata wala tu'tharu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma abin da suke faɗi bai samo asali daga annabi ba ku ji tsoron Allah fa'ula'ika fa'ula'ikum juhalukum kun ga waɗanda ke irin waɗannan maganganun su ne jahilan cikinku ƙidahoman cikinku daƙiƙan cikinku waɗannan su ne jahilai jahilai na gaske fa'ula'ikum juhalukum Mu'awai ya ce fa minas sahaba a'a yanzu waɗannan fa dauke ganinsu suna daga cikin sahabbai ne na abubakar ne siddiq wa umar bin khattab wa uthman bin affan wa ali bin abi talib wa abdullahi bin mas'udin wa abdullahi bin abbasin wa abdullahi bin umar wa zaid bin thabitin wa sahal bin Hunaifin wa mu'az bin jabalin wa mu'awiyatu khalil mu'minina wa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhum malam ibn al-qayyim ya ce to kun ga duk waɗannan bayanan da muka gabatar muku dangane da jan kunni da nasiha game da bin ra'ayi to daga cikin sahabbai ne kun ji fatawan abubakar da umar da usmanu da aliyu da abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas abdullahi dan umar zaid ɗan sabit sahal ɗan Hunaif mu'az ɗan jabal da mu'awiya kawun muminai wa abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu yukhrijuna ra'aya anil ilimi wanda suke ware ra'ayi daga ilimi jama'a ra'ayi ba ilimi ba ne daga lokacin da ya zamanto atifa na mutum shi ke jagorantar shi akan ilimi an shiga uku idan ranka ya fari sai ka fitar da ilimi in an ɓata mare sai ka ce wai ga kaza ka fitar da ra'ayi a madadin ilimi tunani a madadin ilimi damuwa a madadin ilimi Allah ce waɗannan su ne a shararan cikinku jahilan cikinku shi sa suka tace suka tantance ra'ayi daban ilimi kuma daban Allah ya sa mu dace wa yadhummunahu sannan suke zargin al'amarin ra'ayi wa na minhu kuma suke tsoratar da mutane daga gare shi wa hauna anil futiya bihi sannan suke hana yin fatawa da ra'ayi da tunani da na gani na ji ai ina ganin haka shi ya dace ko daban da ilimi kan abun to ai ina ganin in ni hadi. kaji wai jahili tukururun bakin jahili da kiki wai shi zai ce zai hadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malai ce wa man tarra minhum ilaihi duk wanda ya bukatu sai ya bada fatawan da a bisa ƙarfin nazari na tunanin shi ya ba da wannan fatawa ba da nassi ba akhbara annahu zannun to ya gaya mutane wannan fazato ne kan tafi ne masomin asara ne ma ba tabbas nake da shi ba wa annahu laysa ala thiqatin minhu kuma ya faɗi bai amince da wannan maganin da yake gaya maka ba ma'ana sunan abin da kake digirgiri tako-tako wa annahu yajuzu an yakuna minhu wa min ash-shaytani kuma yace to jama'a kun ga wannan magana da nake faɗi to wallahi zato ne kuma ni ma ban yarda da ita ba zai iya yiwa ni ke faɗi ko kuma shaidan ne ke magana a bakina wa anna Allah wa rasuluhu bari'un minhu kuma Allah da annabin shi ba ruwansu da wannan magana sun yi baran baram da ita wa anna ghayatahu an yusawwiga al-akhadha bihi inda darura ma'ala ya ce kaɗai abin da zai ba da daman a yi amfani da wannan sai inda mutum ya waiga dama da hagu bai samo dalili ba cikin lalura mai tsananin gaske inda ba yanda za a an rintse ido to shine za a ɗauka min gere lizumin shi ma ba za a lazimta ma kowa ba littiba'ihi cewa a ra'ayin walal amala bihi ko kuma aiki da illa da wannan ra'ayi da mutum kawai ya faɗi a bisa son ran فهل تجد من أحد منهم قط أنه جعل الرأي رجل بعينه دينا malai ce shin ka taɓa ganin mutum mai hankali da ilimi da tunani da hangen nesa da sanin ya kamata wanda ya sa ra'ayin wani mutum kawai ya zama dalili da za a rike wajen gudanar da addini tutraku lahu sunan a bar sunnonin annabi a thabita tabbatattu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi daga annabi wa yabdi'u a ƙirƙiri bidoi wa yudallilu man khalafahu kuma a ɓatar da wanda ya saba ma ra'ayin mutane don ya yi riko da hadisi illatti ba'i sunan mun gano wannan da kyau ko wai kawai ya bi sunna sai ya ce wai ya yi bid'a ya yi sunna sai ya ce ya saba mutane iri-iri yanzu don Allah jama'a mutane da suke kwararo shirme ba za ji tsoron Allah ba hadisi ne ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi in ya zama mara a sallan shi raka ɗaya ko raka uku a cikin sallah baya miƙewa har sai ya zauna ya jalsatul istiraha wannan ya tabbata daga annabi kai da jin lafazin hadisin ka san abin ya tabbata a haka ya ce lamyan had hatta yastawiya ka'idan annabi baya miƙewa kwata-kwata har sai ya daidaita mi a zaune haka manzon Allah yake yi to ana nan kawai sai malamai sai suka rika maganganu da ra'ayi cewa ai annabi ya tsufa ai annabi ya kaza wannan ra'ayi ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda zai kawo wani magana da ya tunkuyi wannan hadisi na jalsa ko to hujja zai kawo daga annabi ba ra'ayi ba idan ka samu musu masu ɗan ƙoƙari ne wanda ɓatan nasu ta kai su amma ta jagorance su da wani haske na ilimi sai su ɗauko wannan majmu'ul fatawa majmu'ul fatawul kubra na ibn taymiya a wannan mujalladi na sha ɗaya a juz'i na sha biyu sai su kawo wasu ila an tambayi ibn taymiya an rajulun yusalli ma'amuman dangane da mutumin da yake sallah a matsayin shi na mamu wa yajlisu bainar raka'at a tsakanin raka'a na ɗaya da raka'a na uku yana zama zaman da ake ce majlisatul istiraha walam yaf'al dhalika al-imamu amma shi liman baya yi hal ya juzu zalika lahu shin ya halatta ya riƙa yin jilsa liman baya yi tambaya anan annabi ya yi yanzu liman da me yake aiki yana aiki da nasi ko da ra'ayi to dan me za aiki da ra'ayi mun gano wannan da kyau ko yanzu ba mamun da ke aiki da hadisin annaba za a tuhuma ba liman da ke aiki da ra'ayin shi za a tuhuma yanzu wanda ya aiki da hadisin annabi shi ake kokara ce yayi bid'a shi kokari a ce ya zama batacce shine abin hantara shine abin zargi ba shine abin da aka kawo nan ba kuna fahimtar wannan da kyau ko da wani dalili shi wanda ya miƙe bai jilsan ba shi ya kamata a tinkire ya faɗan mana dalilin ƙin da yake ma annabi annabi ya aiki ba zai yi ba ba wancan da ya koyi da san annabi a ce wai ai kuma ya ƙi bin liman ba me yasa liman ya ƙi bin annabi annabi akwai hadisi ko kwaɗe da ya inganta ba ne ba fa wanda ya inganta daga gare shi cewa manzan Allah ya salla ba jalsatul istiraha ne to shine sai ce hal ya mun munaqqisal li ajrihi shin in ya miƙe bai bi liman ba to shin yana da tawayayyen lada wajen biyayya kaga ba ce sallan shi ya ɓace ba shin munaqqisan ya tauye ladan sallah na bin liman da annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi li ajli kaunihi lam yutabi'il imam saboda shi bai bi liman ba a haka fi sur'atul qiyam na wannan sauri da liman ya zumbur ya miƙe kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu tambaya za a yi wannan mike wanda liman ya yi bai jirsa ba ya sa shi kuma liman da aka ce an sa annabi ba shine limamin limamai ba manzon Allah ya yi me shi ba zai yi ba yana da wani annabin ne bayan annabi fa'ajaba ibn taimiyya sai ba da ansa yace jilsatul istiraha ita dai wannan zama da ake a raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku sunanta jilsatul istiraha qad tabbata fi sahihi ta tabbata cikin bukhari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalasaha annabi ya yi ta mun gano wannan da kyau ko wannan ko tantama babu malam mai ya ce karanta hadisi na hudu da casa'in da biyu cikin sahihu muslim da lamba hadisi na ɗari shida da arba'in da bakwai cikin sunan abi dauda da lamba na ɗari uku da ishirin a jiz'in farko na musnadin darimi sannan musnadin imami ahmad jiz'in farko a lamban shafi na ɗari uku da hudu ya ce hadisu bun abbasin radiyallahu anhuma kun gano wannan da kyau ko wancan takarijin hadisin bayan na karanta wannan hadisin bukhari a lamba hadisin na 823 muslim a lamba na ɗari hudu da 498 ina fatan mun gano wannan da kyau ya ce wannan hadisin ya tabbata yanzu wannan nassi ne ko ra'ayi ne nassi kenan duk wanda zai kawo saɓanin wannan sai ya zo da nassi cewa annabi bai yi ba ba ka ɗauko wani umumin nassi ka kawo shi a nan ba mala ce lakin sai dai taraddadal ulama malamai sun yi taraddidi to kajin da fara samun matsala taraddidi annabi ya aiki kuma malamai sun yi taraddidi wasa su taraddidi kowane yana da nashi annabin ne kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ga dai hadisi ya tabbata yanzu shi mu da yake jalsa yana da nasi ko bai da shi to yanzu shi kuma liban da yake yana da me ku ce taraddidi. hal fa'ala zalika min kibir sunni kaga dukkan su ma wanda bai yadda annabi ya sun yadda annabi yayi shin annabi kaji ba hal shin annabi yayi saboda tsufa ne lil haja dan yana da bukatan zaman aw fa'ala zalika koko yayi wannan jalsa ne annahu min sunnati sala saboda sunnan sallah ne kaji maganar da suka yi taraddadin da suka yi kenan shin annabi yayi dan bukata ne koko yayi ne dan me don sunnan sallah ne to sai a koma a tambaye sahabban da suka ga yayi suka ruwaito domin arrawi adara bi marawa cikin wannan maganan cewa da ake cewa yayi dan ya tsoba ko yayi dan ya gaji ba wannan kalman cikin zantan sahabbai gaba daya kuma su suka ruwaito har bin masallatai ma suke suna cewa ba iya sallah ba su suka iya za su koya mutane sallah kuma su koya masa da jilsa wa karanta sahihul bukhari mala yace faman qala bi thani duk wanda ya ba da fatawa da mazancen na biyu cewa sunnan sallah ne istahabbaha sai ce jalsatul istiraha mustahabbi ce ka qauli shafi'i kamar fatawan al shafi'i wa ahmadu fi ihdar ni. da kuma fatawan imam ahmad a ɗaya daga cikin fatoyin shi guda biyu cewa jalsatul istiraha sunnan sallah ne dan gashi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah yayi magana ya kare kuna fahimtar wannan da kyau ku wa qala wa man qala bil awwali wanda ku ya dauki fatawan na farko cewa ya dan tsufa ne da gajiya lam yastahibbaha sai bai mai da ta mustahabbi ba illa indal haja sai in mutum na bukata kene yanzu ni ina da bukatan zan bi annabi sai in yi ko ba zan yi ba sai in yi kenan in wannan magana suka dauko ka kauli abi hanifa wa malik wannan fatawan abu hanifa da malik wa ahmad da ahmad fir riwayatin ukhra a wata ruwaya da aka samo daga wajensu ba fa ruwayan hadisi ba shi hadisin jinsa kwaya ɗaya ne su sun ce to wai annabi saman nan da yayi lil haja ne ko ko yayi sunnan sallah ne sai suka ce suna ganin kamar haja ne kuna fahimtar wannan da kyau ko to ba su da wani magabaci cikin sahabbai da suka ba su fatawan cewa annabi yayi lil haja ne kenan yanzu abin da suka tafi kai sunan shi ar-ra'ayu kamata ya kafin sai zai ce to wannan zato ne mu ma bamu amince da shi ba mai yiwa ma shedan ne yake faɗin shi ba shine abin da malam ya faɗi a faɗi ba malam sai ya ce wa man fa'alaha amma fa wanda ya jilsa lam yunkar alaihi ba wanda zai mai inkari ya mai fada ku ji maganan nan ba wanda zai ce kai me yasa kai <laughs> ba wanda zai yi wa in kana ma'amuman ko da ko shi mamu ne likauni ta'ahuri bi miqdari ma laysa huwa min at domin ɗan zaman da ake na jalsa bai kai ga a hukunta cewa ya saba liman ba almanhiyu an irin saba liman da shari'a ta hana inda man yaqulu bistihibabiha ga wanda yake ganin yin jalsan mustahabbi ne domin akwai wanda ya ce mustahabbi ne akwai wanda suka ce a haja ce to cin da dai akwai wanda sun ba da fatawan mustahabbi ne a yi to dan liman bai yi ba kai kayi dan zaman da kai ba ka saba mai bane suka ce babu komi wa hal haza illa fi'lum fi mahallil istihad mala yace shin wannan aikin da aka yi ba an yi shi a fage ne na istihadi ba fa innahu qad da fi'lu hadhihi sunna indahu to amma wasu malamai suka ce kun ga aiki da wannan sunna ka ma karara an kira ta da sunna to wasu malamai za su ce kai yaya al'amarin yake wal mubadarat ila muwafaqatil imam in an kwatanta ta da kuma in liman bai baye zumbir ya miƙe kai ma ai ya kamata kai marmaza ka bi shi fa inna zalika aula min takhalluf suna ganin cewa ka bi shi marmaza ka tarar da shi a tsaye shi yafi da kai jinkiri ba ka bi shi ba lakinnahu yasirun ce a'a to ya dan zaman ɗan kaɗan ne wancan wai kai marmaza ka bi shi wannan ma bai taso ba fasarin mithlu ma idza qama min at-tashahhudi yace irin wannan aidi ɗaya ne kai ne kana bin liman sallah sai ya zauna yana tahiya kai ma kana tahiya kun gano wannan da ko at-tashahhud al-awwal tahiya na farko qabla an yukammilu hul ma'mum mamu bai gama ba liman sai ya gama sai ya zumbure miki shin za ka tsaya ka ɗan ƙarasa ‘yan harfaffin da baka gama faɗi baka bi shi ko koyaya duk ɗaya ne wal ma'amum yara annahu mustahabbun saboda shi ma mun yana ganin ya karasa tahiyan shi duk da liman ya riga shi gamawa wannan shi ai abu ne mai kyau aw mithlu an yusallima wa qad baqiya alaihi yasirun min ad-du'a ko kuma misalin wannan liman ne ya riga ya gama tahiya ya gama abin da zai har yi sallama kai kuma dan kalma kaɗan ya rage ka faɗi shin zaka ƙarasa sannan kai sallama ko ko hal yusallimu aw yatimmuhu shin sallama zai ko ya ƙara saunan sannan ya sallama kuna fahimtar waɗannan abubuwan ko har yau ibnu taimiyya ya hana dan liman bai jilsa ba kai kaka yi jama'a mun gano wannan da kyau ko ni abin da ke damuna da jahilci ko shine gaba ɗaya karatun ba iya karanta shi daidai ba kun gano wannan da kyau ko shin da karatun bai karanta daidai ba to fassarar ma ba zai fassaru daidai ba a ra'ayin ma kaji sai ce misal hadhihi masail hiya min al-masail al-ijtihad yace waɗannan matsaloli da yake kawowa matsaloli ne kawai na ijtihadi in ka zo ka ce ra'ayi wal aqwa yace to amma abin da dai yafi anna mutaba'at al-imam aula min at-takhallub ka bin liman shi ya buga rika saba mashi li al mustahab dan ga tsayin mustahabi yace wallahu a'lam ka liman shi yafi daga tsayin mustahabbi yanzu wane ne wannan mustahabbin nassi ko ra'ayi yanzu a ajin nassi a bar ra'ayi yanzu waye ya ce annabi ya yi jilsa ne saboda bukata inda fa matsalanta ta taso kenan da ba su kala ma jilsa bukata ba da duk wannan hayaniyar ma da babu shi kun gano wannan da kyau ku iyakan maganan da ake ƙarya ake cewa ibnu taymiya ya ce kenan fa iyakanta kenan ba wani nassi kwaya ɗaya da aka kawo maganganu ne kawai kaji su mujarrad biduni ma'arifatin dalil yasa in mutane ba su karatu ba ko sai sun rika yin abun kunya wallahi sai sun rika yin abun kunya sai a ce ai gashi ne ya zo a cikin majmul fatawul kubra ai gata sai ka ce majmul fatawul kubra Allah ne ya saukar da shi kana fahimtar wannan da kyau ko a ɗauko magana a yi ma ibnu taymiya ƙarya a yi ma manyan malamai ƙarya ina fatan mun gano wannan da kyau su cewa suka yi shin da bukata ne eh, in ya zama da bukata ne kai baka bukata kai ai kai ma ya laifi ai kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma da wani dalili ne ba inda aka ce da bukata ne saboda malik munul huwairis yana daga cikin sabon da suka roto jilsatul istiraha kuma matashi ne dan shekara 27 kuma yana yin ta mun gano wannan da kyau wannan ba daidai bane kun dai ji abin da malam ya faɗa duk wanda ya ruwaito ra'ayi to ga abin da ya kamata ya faɗi fa ha'ula'i barkul islam malai ce kun ga waɗannan sabon da aka kawo su su ne tushen albarkan ma musulunci baki da wa isabatul iman su ne kuma dakarin imani wa immatul huda kuma su ne limaman shirya wa masabihu duja sannan kuma su ne fitillan da ke haske dukkanin dubbai wa an sahul ummati lil umma sannan sun fi kowa aikatar da kyakkyawan al'amari da zai jagoranci al'umma zuwa ga daidai suna ma al'umman annabi nasiha kyakkyawa wa a'lamuhum bil ahkami wa adillatiha sun fi kowa sanin hukunce-hukunce da kuma dalilan hukunce-hukuncen wa afqahuhum fi dinillah kuma sun fi su fahimtar addinin Allah wa amaquhum ilman sannan sun fi su zurfin ilimi wa qalluhum takallufan sannan sun fi su karancin daura wa mutane abin da Allah bai daura musu ba malin ya ce wa alaihim da daratul futiya sannan kuma gare su ne duk wata fatawa ma take kaiwa ta tike wa anhum intashara ilmu daga wajensu ne ilimi ya turumbatsa ya yaɗu zuwa ko'ina wa ashabuhum hum fuqaha'ul umma almajiran waɗannan sahabbai su ne malaman fikihun al'umma wa minhum man kana muqiman bil daga cikinsu akwai wanda mazaunin shi yana kufa ka ali wa bin mas'udin waɗannan su ne dakarun annabi da suka yada addini a wannan nahiyar wa bil madina a cikinsu kuma akwai wanda suke mazauninsu na madina ne ka umar bin al-khattabi wa ibnihi wa zaid bin thabitin kamar sayyidina umar da abdullahi ɗan umar da zai ɗan thabit su kuma dakarun annabi ne da suka taushe nahiyar madina wabil basara ka abi musal ash'ari a basara kuma abu musal ash'ari shine jarumin annabi da ya tarbe mai wannan wajen wabi sham ita kuma a sham mu'az bin jabalin wa mu'awiyat bin abi sufyan akwai mu'az dan jabal da mu'awiya sune waɗanda suka tare mu annabi ya sunnan shi anan wa makkata amma a garin makka ka abdullahi bin abbas akwai abdullahi dan abbas Wabi bi misir a misra kuwa ka'ab ka abdullahi bin amr bin al-as akwai abdullahi dan amru dan as wa an ha'ula il amsari in tashar ilimi daga waɗannan birane ne ilimi ya yaɗu fil afaq a sauran sasannin duniya wa aktharu man anhum kuma mafi yawancin abin da aka ruwaito daga waɗannan gijigijin ilimi a tahdhiru minar raayi jan kunnun mutane daga ra'ayi man kana bil kufa irhasan bayna yadai ma alima Allah subhanahu annahu yahdusu fiha ba'adahu. ina fatan mun gano wannan da kyau akwai magana da za mu yi kan ashabar ra'ayi gaji inda abu hanifa ya taso yake ba da fatoyi da malamai suke ta maganganu maganganu masu yawan gaske ina fatan mun gano wannan da kyau domin shi wanda yake kofa shine wanda a gaba gare shi wani lokaci yake mama ra'ayi sassauci ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan al'amarin ne ya haifa har aka waye gari ashabar ra'ayi suka taso su ne su abu hanifa suka irin waɗannan abubuwan ai almajirin shi ɗaya daga ciki ya je ya samu imam malik ya zauna yana karatu sai ga imam malik ana bayani kawai sai ya ɗauko ya ce annabi ya ce sai ya shiru sai suka ce a'a to ya imam kai kuma me ka ya ce a'a annabi in ya faɗa kuma ra'ayi ya ƙare suka ce a ma ra'ayta ya sheikh in kaza ya faru ya ce ku jira abin ya faru mana kuna fahimtar wannan da kyau ko in ya faru sai ya fatawa ba wani maganar ra'ayi dan ba wani wanda yake da haɗin gwiwa da annabi wajen isar da saƙo a madadin Allah Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum